Umar Hashim me ka da Nafisa na gabata ma magana. Na karya alƙawarin da ke tsakanina da ita ne. Umar Hashim yanzu idan ka zama shugaba za ka yi adalci. Lallai zan yi adalci da kuma kyautatawa. Zan bayar da taimako. Ka tabbata. Kuma zan cika alkawari. Zan yi hani da mummuna daidai yadda zan iya. Shikenan Umar Hashim yanzu me za ka iya cewa? Lallai shugaba ko mai jagorantar al'umma dole ne ya tanadi amsar da zai gabatar a gaban ubangiji nan gobe kiyama gaskiya ne umar hashim manzo Allah ya faɗa cewa Allah zai tambayi duk wani mai kiwo game da kiwon da aka ba shi gaskiya ne umar hashim maganganun da kake faɗa sai kuma wa ya ce nafisa ta baka nan bata ba daga wajenta na samu ba na samu ne daga bakin hajiya sara Baban yaya, ga farfesa na an kawo. zai koya maka kyakkyawan turanci kafin ka fargacin da ta kware ma good morning sir zauna man tuwaye mu fara eh ni za ka rena kake cewa eh a yala ba rena kare ba ba ina nufin eh harafin a na abarba don ban da kai farfesa ai mai gidadi ya san wannan ba daga nan zaka faro ba yayi karatu har zuwa aji hudu Inda wannan turancin ne yana iya matsala ta daya isa da sako a harshen turanci kai bastard hmm? me ka ce eh kalor bastard tana nufin babban star wato babban tauraro mutum wanda dukkan yarinya da kuma haduwarta ba ta fin karfinsa <laughs> ta da haka ne babban yaya ya zama babban bastard <laughs> na ji ba daɗi sosai ta yadda sai da na rike babana haka na rike wuyan shaka na ya shi a loto na ɗauko wata wuga da take kusa sai kawai na yi ta daba masa umma ta yi ƙoƙarin ɓanɓaro shi daga hannuna ban ma lura ba idanuna kawai suna rufe kawai na ta dabawa bayan wani lokaci sai na suma assalamu alaikum assalamu alaikum yan uwa masu kallon tashar saskin tv da fatan dai kuna cikin goshin lafiya kamar yadda muke da kawo muna muku albashin cewa za mu ringa kawo muku sababbin bidiyoyinmu a kullum sau ɗaya amma kafin nan muna so ku taba mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗora zai ringa faɗo muku a cikin wayoyinku sai ku samu damar kalla mun gode ya yi kowane saki taba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku suburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka